This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan ana bukukuwan sallah lafiya Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa kan da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Sakon daga ne kamar yadda na saba ne ko da yaushe na zaman lahiya saboda in babu zaman lahiya babu komai Sakon ɗaya daga cikin shugabannin al'umma kenan yayin da ake bukukuwan sallah a birnin Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji yadda su ma suka gudanar da sallar idin a yau. Sannan kamar yadda muka saba yau Juma'a fili a buɗe yake inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci kutu a ƙwarya. inda za ku kira lambar nan ta biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku bayyana ra'ayinku amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan Najeriya sun ce Juma'ar nan 'yan kuna bakin wake sun kai hari a wani filin idin garin Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya. Sun halaka mutane goma sha uku akalla. jami'ai sun ce wata tsohuwa da wata yarinya 'yar shekara goma ne suka kai harin kuma sun ce watakila an yi amfani da wasu mata ƙanana wajen kai harin ƙungiyar boko haram ta zafafa yin amfani da yara 'yan mata da kuma ƙananan mata masu ɗamara da mabamai ƙunar bakin wake al'amarin da ke ƙara fargabar cewa ƙungiyar na tilastawa wa ɗaruruwan waɗanda take tsare da su suka yi hare-hare fashe-fashen bamabamai na yau juma'a sun faru ne a wurin da bayan allah ke sallar idin ƙarshen watan azumin ramadana wasu mutane goma sha biyar akalla sun ji ciwo a cikin harin kafin nan wani tashin bom da ya wakana jiya alhamis a garin gombe ya halaka mutane kimanin hamsin an kai harin ne a wata kasuwar da ta cika ba ta batse da masu sayayyar sallah babu mahalukin da ya fito ya ɗauki alhakin kai hare-haren guda biyu amma sun yi kama da irin waɗanda boko haram ke aikatawa waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar dabban mutane a cikin shekaru shida da barkewar bore a yankin arewa maso gabashin ƙasar daga kausan lafazi amurka ta yi tur da allah wadai da kai hare-haren bumabuman na alhamis da na juma'a sannan kuma ta ƙara jaddada ƙudurinta na taimakawa najeriya da maƙotanta su gama da boko haram jami'an gwamnatin kasar masar sun ce an kashe mutane shida a birnin alkahira a wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da magoya bayan tsohon shugaban kasar muhammad mursi a cewar 'yan sandan fadan ya barke ne a yau juma'a lokacin wani jerin gwanon zanga-zangar da masu kishin islama suka yi bayan sallar asuba a unguwar talabiya da ke kusa da ginin dalar giza haka kuma rahotanni sun bayyana cewa wata zanga-zanga a garin nahiya wanda yake tingace ga masu kishin islama a bayan garin babban birnin kasar masar zanga-zangar da ta faru ne a wannan babban rana ta sallah wadda ta kawo ƙarshen azumin watan ramadana magoya bayan mr mursi na gudanar da zanga-zanga akai-akai tun da aka hamɓarar da shi a shekarar 2013 ko da yake yanzu ba yawa saboda tsananin matakan tsaro da ake ɗauka a ƙasar ta basar. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar nan mai suna IS ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin wake da aka kai wani shingen binciken 'yan sanda a kusa da babban birnin Saudiya. Jami'an Saudiya sun ce wani matashi ɗan shekaru goma sha shida ne ya tashi bom a wata mota yammacin jiya Alhamis bayan da jami'an bincike na kudancin Riyadh suka tsayar da shi. Gidan talabishin mallakar gwamnatin ƙasa ta fitar da cewa matashin wanda ya rasa ransa a harin ya kashe kawunsa wanda yake kanalle na ma'aikatar harkokin wajen eh, ma'aikatar harkokin cikin gida a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan an fara bincike kan wannan lamarin fashewar bom ɗin ya faru ne kusa da wani babban gidan yari da ke ɗauke da ɗaruruwan mutanen da aka kama kan taimakawa 'yan ta'adda a yau juma'a ne 'yan majalisun jamus suka kada kuri'ar mai wato mai gagarumin rinjaye kan amincewa da fara tattaunawa da girka don samun matsaya kan shirin tallafawa kasar domin ganin an ceto tattalin arzikinta a karo na uku 'yan majalisun sun mara wa gwamnati baya da kuri'u 439 na waɗanda suka amince kenan yayin da 119 kuma ba su amince ba sai kuma 40 da ba su kada kuri'a ba kamar yadda jamus take ita ce babbar ƙasa da take taimakawa wajen ceto tattalin arzikin girka kuma tana ce kan rage kashe kuɗaɗe da kuma ƙara haraji a ƙasar shugabannin kuɗi na tarayyar turai sun amince a jiya alhamis da su baiwa ƙasar wani ɗan taimako da zai ishe ta wajen gudanar da harkokinta kuma a buɗe wani shirin tattaunawa kan bashin biliyan 94 wanda shine na uku cikin shekaru biyar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda kamar sauran kasashe a birnin Ibadan da ke kudancin kasar na ma an fara gudanar da bukukuwan sallah ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani. A yau musulmi a Najeriya suka yi bukukuwan sallah karama bayan kammala azumin watan Ramadan a unguwar Sasa Ibadan da ke cikin jihar Oyo. An yi sallar Idin. Allahu Akbar. bayan kammala sallar idin ustaz muhammad usman sasa da ya jagoranci sallar idin ya yi ba kamar haka yawmul al al-mubarak yawmul ta'ala ala wal daga nan na tambayi ustaz muhammad usman sasa ko mai hudubar ta kunsa sai ya ce mafi muhimmanci abin da hudubar ta kunsa shine tunatar da bayan Allah su ji tsoron Allah cikin zuciyarsu hikimar azumta watan Ramadan shi bar tsoron Allah cikin zukata da tsoron Allah ne ake kubuta daga kowane irin bala'i tsoron Allah ne hakkin kowa ke samuwa da tsoron Allah ne ake samu yarda Allah to bayan haka ko akwai kira da kai game da al'umman musulmi to babban kira da shine kiran da Allah madaukakin sarki ya musu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lagade ya ku wanda kai imani ku bi Allah da takawa ko wani tsaye rai ya tsaya yawa kansa nazari abin da aikata don ranar tashin kiyama mai martaba sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna mai yasin Katsina ya ce sakonsa ga jama'a shine su zauna lafiya sakon nagare ne kamar yadda na saba ne ko da yaushe na zaman lahiya saboda in babu zaman lahiya babu komai ba ci gaba babu abin da za a samu sai abin da ya samu mutane mun zaman lahiya shine alheri a duniya gaba ɗaya da najeriya saboda mun gode ma Allah inda muka yi sallah lahiya Allah ba mu zaman lahiya kuma ina kira ga hausawan da ke zanne kasashen nan kowane lungun suke mutum kada ya saki arewa kuma ya koya zama da mutanen ƙasa wanda muka samu ya koya zaman lafiya wato banda zage-zage banda yin abubuwa Allah ya sabkar da li'imarsa wanda hukuma ko ina in ga za a bata ma ka kai ga hukuma ta bi ma hakinka ba ka nuna karfin jikinka za ka nuna haka ma na tattauna da wasu magidanta da yara a game da yadda aka yi sallar abdullahi asan ya aka yi wannan sallah bana sallah to mun gode wa allah don muna da lafiya kuma ana zaman lafiya a gari sunana adamu kadisau ya wannan sallah ta bana ta zo muku a sallah alhamdulillah an yi abincin sallah alhamdulillah komai da komai an yi insha allah ba an wa mata tufafi kowa da kowa an yi masa muhammadu dayaro ya wannan sallah ta zo ma bana sallah to alhamdulillah amma dai muna cikin wani dan lokaci dan gaskiya harkar ga tana da wani abun gyara kamar wani irin lokaci kenan lokaci irin mun yi dai sallah alhamdulillah mun yi sallah mun azumi lafiya alumi amma dai akwai yan kurakurai wanda mun ga samu ga Shin an yi tufafin sallah a mun yi tufafin sallah insha Allah mun to ya abincin sallah abincin sallah to shi na bangaren nan na abban mu samu gyare gyare zuwa sallah ba wato ba a yi abincin sallah ba kenan a ban yi abincin sallah ba mun yi abincin sallah ba suna sunana Usama. yi maka tufafin sallah? Amman baba na yi kokari da ya mun. Kamar da mi da mi maka? Ya siyan mun takalmi, ya siyan mun kayan sallah da sauran abin da ake siyan ma yara. To ya tuwon sallah? An yi ko? Adda nama. Sunana Abida. yi miki tufafin sallah? Eh. Da mi da mi aka yi miki? An siyan mun takalmi da riga, kaya kala guda hudu aka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida kai tambuwal wato a jihar Niger wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya rawaito cewa an fara gudanar da bukukuwan sallah ne cikin kwanciyar hankali. Shugabanni a jihar dai sun yi amfani da wannan rana wajen janyo hankalin mabiya akan mahimmancin zaman lafiya. Shugaban malaman Izala a jihar Niger, shak Aliyu Adarawa, ya ce wajibi ne a haɗa kai domin kawar da masifar kisan jama'a babu dalili. Wajibi ne al'umma mu haɗa kai wuri ɗaya. Na farko mu san abin da muke yi a ko ina muka ga mutumin da bamu amince da shi ba ko yana daukan wani mataki ko bamu san shi ba to kada mu sake domin kamar irin wannan da ya faru a Gombe an ce ya zo a bayyane kawai ya zo ya da wannan bala'i to saboda haka ya wajibi na mu dauki mataki a jawabinsa na sallah da yi wa al'ummar masarautarsa sarkin sudan na gora alhaji sa'idu na maska ya taɓo batun mutunta al'adun juna ne mutunta al'adun juna da Shi ma dai a jawabinsa na sallah gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya taɓo batun sha'anin tsaron ne. Kan sha'anin tsaro an kwana biyu yanzu muna ta zama da sauran gononi kan yanayin lokaci da halin da samu kanmu amma yana tabbatar wa mutane cewa insha Allahu nan ba da jimawa ba za a samu sauki amma dai mutane su kula da abubuwan da ke faruwa a unguwanninsu ko a ƙasansu. An dai gudanar da sallar idin lafiya a nan jihar Naija, sai dai rashin nauyin aljihu ga jama'a ya ɗan rage armashin bukukuwan sallar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuma da a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To a ƙasashen Hausa yawon barka da sallah wata tsohon al'ada ce da yara kan yi domin samun nabatarwa inda sukan je gidajen 'yan uwa da abokan arziki. Daga maraɗi wakilin muryar Amurka Shu'aibu Mani ya jiyo mana ra'ayin wasu yara kan wannan al'ada ta yawon barka da sallah da kuma yadda sallah ta tarar da mutanen garin. Isaka. Ya sallah yau? Tana nan. An je barkar sallah? Ah. Me ka samu? Eh na samu arba'in da ina da ina kashe da gidan yan mango da gidan salata magajata da gidan babu ekkadi a ƙarshe dai wato ka ci sallah lahiya ke wani suna ki ni suna na riƙayya ya aka yi sallah mun yi ta lau an ci to mun ci kuma an sa sabon kaya ko mun sa sabon kaya. To yanzu da ina da ina zaki yawan sallah. Ce ne ne zan gidan Sharifa dan da kauna ta Farida. Eh bari mu kaɗo su wajen magidanta malam aka yi da sallah. Ah sallah alhamdulillah. In sallah ta lahiya la wallahi. Masha Allah. Sallah alhamdulillah mun gode ma Allah muna adda Allah maimaita mu. Ya kaya da yara. to yara alhamdulillahi haka nan dai yadda aka damu haka aka sha dai eh, alhamdulillahi to alhamdulillahi a sallah mun kare tala kuma na fata Allah guda mu ta badan bada da inji Hausawa mun yi ta cikin wani yanayi mai abun nan tun daga yanan cikin nauyi aka ta sallah ba kamar ta irin shekaru sauran shekaru ba eh, eh da abu yana dan nauyi yanzu abu sallah alhamdulillahi Allah mai mata mu Allah ƙara buɗi ka ji barkar sallah na ji na yi barkar sallah na ga aljihun ka cike ko eh na ga na cike ina ƙara muna kuma yana murna kuma Allah ƙara mai tawo. muna san an shato alhamdulillah barka da sallah mun sallah lami lahiya zam mhm. wallahi tallahi alhamdulillah ya aka kula da daune iyali to lamarin da ai kai ka sai ba a ce komi sai dai a ce an gode ma Allah ka san shiri ha asiri na Allah yawa gare shi a mun gode ai sallah alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri kai sallah na ya sallah dami dami ka ce na ci nama kuma na ci abinci na ji daɗi kuma na ƙoshi na gankar sabon kawa maka Allah ni na makaina ka ce kai kai makanka kayan sallah to baban ka bai kula da kai ba na mu ne kuma kai ka kara makanka? yawa eh na ce ina ka samu kuɗi baba na man kuma ni ma na makaina ina ka samu kuɗi ma kanka kaya aiki ne haka biya ni na makaina Tuma da a gaida Sha'aibu Mani yanzu karfe biyar ne saura kusan kwata kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC lokaci ne kuma da za mu buɗe layukanmu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da farko mun sami kira daga jihar Gombe, wane ne a kan layi? Sunana Abubakar Musa. To Abubakar muna maka barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka? ra'ayinka? ra'ayina ni dai abin da zan ce sai dai mu ta addu'a duk wani abu in yayi zafi maganin shi Allah eh ayi addu'a Allah ba mu zaman lafiya Malam Abubakar kamar eh, kamar yaya aka gudanar da sallah a nan garin na na Gombe a yau duk da cewa dai na san an kai har-hare a jajiberin yau sallah wallahi sallah dai mun yi shi amma bai yi daɗi yadda muke so ba dan kusan a makabarta muka yi sallah mu to Allah ya kawo mun yi ta'aziyar sauran jama'a da suka rasa rayukan su jiya to madalla mun gode mal abubakar Allah ya kawo mana karshen wannan lamari bari mu je kusa da gomban wato jihar Bauchi kenan wane ne akan layi Shu'aibu mai atamfali man katago to malam Shu'aibu muna jinka ya mu dai a nan neman katabun mun yi sallah lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali ba komi fatan Allah subhanahu ta'ala ya maimaita mana baɗin baɗin baɗaɗa. to mun gode malam sha'ibu sai garin damaturu da ke jihar yobe wane ne akan layi jibrin direba ne daga damaturu to malam jibrin muna maka barka da shigowa wannan fili yawa sannu ni na dai abu da nake son ga maka hello eh muna jin ka malam jibrin na kullum na neman ku na samu ku shine ne ce to bari jarraba yau Allah sarki yau gashi ka same mu ye eh, da Allah ina fatan kuna na lafiya eh muna nan kalau malam ah, jibrin to na ne wallahi game da su boko haram wannan eh. to sai ake ga sunan suna zuwa har sai su shigo gari yi abu na ga dama su tafi ba a samu an abu na sai su ba Hello, Malam Jibrin kana tare da mu? Eh, ina tare da ku. Eh, yawa to muna jinka. to shi ne bayani ke wannan abu yana ɗaure mana kai wallahi eh to da fatan waɗanda suke da alakin kula da wannan muna fata sun ji kamalan jibrin za su dinga ɗaukan kuma matakai eh. a cikin gaggawa domin a ganin an dakile duk wani hari da za a kawo mun gode kwarai da gaske allah ya kare na gaba ga kira daga katsina wane ne akan layi hello wane ne akan layi to mun rasa kiran katsina bari mu garzaya maiduguri wane ne a kan layi muhammadu sarki mai fati a bulunkutu maiduguri to malam muhammadu barka da shigowa wannan fili yawa an yi sallah lafiya lafiya kalau malam muhammadu alhamdulillah ina muku barka da sallah kuma duk musulmin duniya ina musu barka da sallah hmm. yawa wannan masifa kuma da yake faruwa da mu duk Allah ka mana sauke sa Muhammadu Buhari Allah taimaka maka amin amin malam Muhammadu to madalla mun gode bari mu je kogi wane ne akan layi hello to malam muhammadu daga kogi kaɗan ɗaga muryarka kaɗan saboda da ƙyar nake jin ka to ga alama shi ma ina gade kamar mun rasa layin na muhammadu da ya kira daga kogi da fatan zai sake gwada kiran mu to ga wani kira daga bauchi wane ne a jihar bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bashir ne Bashir ne daga giya da local government. To malam Bashir muna jinka. Eh, eh ina muku barka da ina muku barka da sallah. Eh mu muna maka barka da sallah. Yawwa da fatan kuma an yi sallah lafiya ubangiji Allah maimaita mana. Amin amin. Yawwa na gode. malam bashir mun gode kware da gaske mu ma bari mu je can kudu masu gabashin najeriya a birnin inugu kenan wane ne akan layi wa alaikum salam ɗahiru ne da birnin to malam ɗahiru muna jin ka yawa ni a shawara ta game da barka da sallah ne lafiya eh sallah lafiya lafiya kalau yawa ni shawara ta game da yanayin tsaron najeriya eh saboda ba a taɓa samun wani shugaban ƙasa wanda ya samu damuwa da malam ɗaya muna jin ka to ina kaman layin nasa ya katse shi ma bari mu je jihar naija wani ne akan layi Muhammad Ahmed Usman Tangan Makiri karamar hukumar Rafika Gara a jihar Naija. Malam Muhammad Ahmed barka da shigowa wannan fili muna jin ka menene ra'ayin ka. Wato ne abin da nake so na yi bayani a nan shine game da yan Boko Haram din nan. Mm. tunda kaga an wargara an wasgara su a dajin Sambisa da duk inda suke boye yanzu mutanen nan sun fanta sun shigo cikin mu al'umma mutanen gari saboda haka ya kamata ya zama wajibi a gari mu mu sa ido mu rika kula duk wanda muka gani ba mu yarda da shi ba a dau mataki a kan shi domin ba ba nan da suke haɗawa har su shigo cikin mu cikin gari suke kuma ainihin sojoji da suke neman su baya da za a yi su gansu saboda suna cikin farar hula kaga yanzu ma tsaro da taimakon fa da zai dawo kan mu to malam Muhammadu mun gode kwarai da fatan mutane za a kula a ga duk lokacin da wani bako shigo an tuntubi ko kuma a bincika ga ko wane ne shi bari mu je jihar Jigawa wane ne akan layi hello hello eh, kuna magana da Dr. Kabir Garba Gaidam eh daga daga jihar yobe eh, to muna jin ka eh, malam kabiru wato mu a iya tunaninmu shine general muhammad buhari yana iya kokarinsa musamman maganin ganin yadda ya ɗauko matakin wato canje-canje a wato rundunar tsaro ta ƙasa hmm. to abun da muke so yanzu kuma shauran parastatus ɗin ma irin su nigerian prison services immigration services custom services gaba ɗaya ya biya yi checkmating gaba ɗaya ko ina a samu gyara saboda saman duk sun yi aiki da tsohuwar gwamnatin da ta wuce dole ne a zo a yi canje-canjen da za a bi ta malam kabiru mun gode kwarai da ka kira daga jihar bauchi kenan amma ka ce kai mutumin gaidamni a jihar yobe to ga kira daga jigawa wane ne akan layi kana magana da Siraju Jibrin Ja'e karamar hukumar Kauga ma jihar Jigawa Najeriya. Malam Siraju barka da shigowa wannan fili. Yawa barka ka dai. Ina yi wa al'ummar musulmi ga baki daya na duniya fatan alheri da kuma barka da sallah. Hmm. Kuma bayan haka kamar yadda yau take Juma'a ina so in bayyana ra'ayina ne akan ainihin gwamnan jihar Jigawa. Hmm. Alhaji Muhammad Badar Abubakar. akan cewa ya yi ƙoƙarin kawo ƙarshen mulkin shugabannin ƙananan hukumomi domin yanzu jihar jigawa tana tamkar cikin ungulu da kan zabo ne malam siraje wa'adinsu ya cika ne ko dai kana ganin ya kamata a ce an kawo ƙarshen wa'adin a mulkin nasu ne wa'adinsu ya cika ne eh ai da aka ba aka ɗora su ɗin da sunan zaɓe to ita ma hakan ya kamata a yi a sauke su to malam siraje wannan ra'ayinka ne da ka kira daga wato jihar jigawa bari mu je jihar kaduna wane ne a kan layi ibrahim suleiman buroshel to malam ibrahim muna jin ka wato ra'ayina shine ya kamata game da tsaro a yi dokan hana sa hijabi a kasar nan har sai an yi tattake tashin tashin nan na boko haramu amma malai ibrahim baka ganin kaman hakan kuma za a tauya wasu haƙƙinsu musamman abin da ya shafi eh, batu na addini ne saboda kamar musulunci ya ce yana da kyau mace ta saka shi wannan hijabi domin kare yanayin sifar jikinta koda za a tauye musu haƙƙin nasu ya kamata su ɗanyi yi haƙuri domin ta nan ne za a lalubo bakin zarar a wannan matsaloli domin ka duba maƙotanmu musu tari sun yi wannan dokar. to madalla malam ibrahim daga jihar kaduna daga kanka ne muka kawo karshen wannan kira mun gode kwarai da gaske ga duk waɗanda suka kira mu suka bayyana ra'ayoyinsu to karatu yana da muhimmanci allah subhanahu ta'ala kansa a cikin alkur'ani cewa ya ya hal ya allazina ya'lamuna wallazina la alamu. shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taɓa zama daidai ba sannan Allah subhanahu wataala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa ya yi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna to in dai kana so kana son ka shiga aljanna to wajibi ne ka ka nemi ilimin nan. Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfuyan kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. A kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shekarar 2014 bata ga wani gagarumin ci gaba a halin kunci na haƙoƙin 'yancin ɗan adam a kudu ta arewa ba a ce wani rahoton da sashen haƙoƙin bil'adama ya fitar kwana-kwanan nan koriya ta arewa na ci gaba da hanawa jama'a ƙasar asalin haƙoƙin 'yan adam kamar su 'yancin faɗin albarkacin baki da na rubuce-rubuce yin tarurruka da ƙungiya da addini da walwala da kuma 'yanci a wurin aiki bugu da ƙari rahoton ya ci gaba akan yawaitar gidajen yari waɗanda suke cikin mummunan yanayi kuma ana musgunawa da azabtarwa ana tilasta ma fursunoni yin ayyukan wahala da yunwa da azabtarwa da fyaɗe da kuma tilasta zubar da ciki waɗanda suka gujewa wannan hali sun ci gaba da ba da rahoton ƙarin yanke hukuncin kisa da ɓacewar jama'a da tsarewa marar matuƙa da kama fursunonin siyasa da azabtarwa Sashen shari'ar baya zaman kanshi kuma baya yin hukunci kan gaskiya rahoton ya ci gaba akan azabtarwa mai tsanani akan baƙi 'yan gudun hijira da iyalansu akwai kuma rahotannin fataucin mata tsakanin 'yan gudun hijira da ma'aikata masu ƙetare iyaka zuwa china a cewar mataimakin sakataren harkokin demokaradiyya na amurka da haƙoƙin 'yan adam da kuma aiki tom malinowski ya kamata jama'ar koriya ta arewa su ji daɗin haƙoƙin ɗan adam da kuma 'yanci kamar na jama'ar koriya ta kudu da kuma sauran mutane a kowace ƙasa a duniya waɗanda ke iya faɗin albarkacin bakinsu su kuma zaɓi shugabanninsu su kuma tafi inda suke so a kowane lokaci ba tare da an sanya su wani sansanin aiki ba domin sun ce wani abu ko tunani ko kuma saboda su 'yan uwan wane ne a wasu 'yan shekaru cikin koriya ta arewa jama'a sun fi sanin hakkinsu da kuma yadda mutane ke zama a wajen ƙasar ta koriya ta arewa abin da ya kawo wannan gwamnatin har zuwa wasu shekaru a cewar mataimakin sakataren milanowski shine ikon hanawa mutane wannan sanin ikon yin hakan na gushewa wasu 'yan shekaru kuma muna yin duk yadda za mu iya yi domin ba da bayanai da wayar da kan mutanen koriya ta arewa domin a samu ci gaban hakan a ko'ina canji yakan ɗauki lokaci a cewar mataimakin sakataren milanowski amma idan ya zo yakan ba da mamaki kuma yakan yaɗa cikin sauri kuma ina ganin hakan za ta kasance idan muka ga hakan ta faru a koriya ta arewa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to ga sarfilu ya dawo da labarai a takaice 'yan sandan najeriya sun ce juma'ar nan 'yan kuna bakin wake sun kai hari wani filin eh, wani idin garin da maturu arewa maso gabashin najeriya sun halaka mutane goma sha uku akalla jami'ai sun ce wata tsohuwa da wata yarinya 'ya shekara goma ne suka kai harin kuma sun ce watakila an yi amfani da wasu mata ƙanana wajen kai harin jami'an gwamnatin kasar masar sun ce an kashe mutane shida akalla a birnin alkahira a wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da magoya bayan tsohon shugaban kasar Muhammad Morsi. A cewar 'yan sanda a faɗan ya ɓarke ne a yau Juma'a a lokacin da wajerin wani gwanin zanga-zanga ga masu kishin Islama suka yi a bayan sallar asuba a unguwar Talibiya da ke kusa da ginin dalar Giza. Ƙungiyar nan mai suna IS ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin wake da aka kai a wani shingen binciken 'yan sanda a kusa da babban birnin saudiyya Jami'an saudiyya sun ce wani matashi ɗan shekaru goma sha tara ne ya tashi bam a wata mota yammacin jiya Alhamis bayan da jami'an binciken kudancin Riyadh suka tsayar da shi. Gidan talabijin mallakar gwamnatin ƙasar ta fitar da cewa matashin wanda ya rasa ransa a harin ya kashe kawunsa wanda yake kanal na ma'aikatar harkokin cikin gida. To madalla a gaida kai sarfilu masu haure da haka ne kuma kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobin Allah mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfilin da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. Da injiniyan mu ne Mr. Suleiman Tarawali Mahmud Lalo Kicha ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.